بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha hudu ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda shi daidai da sha uku ga watan goma shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da darasi cikin littafin al'imam annawawi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama riyadu salihina mun tsaya babu fadlil ju'i وخشونة العيش والاقتصار على القيل من ko وعلى القليل من المعقول wanda shine babi na hamsin da shida idan ba naman manta ba mun tsaya hadisi na ɗari biyar da ashirin da daidai za mu tashi biyar da ashirin da ɗaya وعن أنس قال يكي تيوى <clears throat> قال أبو طلحة لأم سليم abu talha ya faɗa ga ummu sulaimin ummu sulaimin dinnan ita ce mamar anas dan maliku wanda mun san cewa baban anas sun rabu da mahaifiyarsa sakamakon ita ta musulunta shi bai musulunta ba mun san cewa mahaifiyar anas dan maliku ita ce matar da sadakin ta ya na kowace mata wato a ita ce matar da sadakin tefa na kowace mata tsada har zuwa alkiyama wacce ta yadda musuluntar wani ya zama shine sadakin aure da ita yake cewa ƙari samitu sauta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'ifan yana da launi a arifu fihil ju'a ina sanin cewa yanayin yadda na ji sautin annabi akwai yunwa tattare da shi fa hal ki min shay ko a ki akwai wani abu fa qalat sai ta ce na'am eh fa akhrajat aqrasan sai ta fitar da wani yanki min sha'irin na sha'ir ma akhadhat fimaran sannan sai ta ɗauko mayafi wato lahana ta falaffatil khubuz sai ta lullube wannan wato khubuz din bi da sashin wannan mayafin thumma dassat ta saubi sannan sai ta shigar da wannan wato waina ko biredi a ƙarƙashin ainihin wato riga ta waraddat ni bi ba'adi sannan sai ta sake lullube wannan wani ɓangare na wannan sha'ir din thumma arsalatni ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana zai ce sai ta aike ni ce tafi wajen annabi fa zahabtu bihi sai na tafi wajen annabi fa wajadtu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalisan fil masjidi sai na samu annabi yana zaune a cikin masallaci yake cewa wa ma'ahun nasu tare da annabi akwai mutane fa qumtu alaihim wato sai na miƙi a kansu fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace arsalaka abu talha abu talha ne ya aiko ka fa qultu na'am sai na ce eh ana zaune a cikin masallaci ne abu talha ya kalli yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi gida shi ne ya bayar da saƙo ya ba ana sai ce a kawo ya zo ya kawo annabi fa qultu na'am sai nace fa qala sai ce ali ta'amin abinci ya baka ka kawo fa qultu sai ce na'am fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce qumu sai ya ce ma ragowar mutanen da ke tare da shi a masallaci ce ku tashi fantsalaku ya ce sai suka tashi wantsalaktu bai na aidihim sai na tafi su. hatta ji su a ba tsalha ta hasse na wajen abu tsalha tun da shi abu tsalha ya zo masallaci ga yanayin da annabi yake ciki ya fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana jin yunwa da ya koma sai ya bada da saƙo sai ce anas ya kawo masa da anas ya zo ya kawo saƙo sai annabi ya tambaye shi ya ce masa wannan abinci ne sai ya ce yi sai ya ce masa to mu je gidan to shine yake cewa fa akbartu sai na bashi labari fa qala abu talha sai abu talha yace ya umma sulaimin yace umma sulaimin qad jaa rasulullahi bin nasi gashi nan naji na ga annabi cikin wani yanayi sai na dan hada abin da zamu hada na ci aji a kai masa shi kuma annabi yanzu ya ma baro masallacin ya dun faro gidan nan da mutane walaisa inda na ma nut'imuhum kuma mu ba mu da abin da zamu ciyar da wa'annan mutanen faqala sai ummu salma ta ummu sulaimin take cewa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da annabi su suka fi sani fantalaka abu talha sai abu talha ya tashi hatta laqiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sai da ya hadu da annabi aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ahu sai wato annabi ya fuskanto tare da shi hatta dakala har sai da suka shigo gida فقال رسول الله صلى الله sai annabi ya ce يتي حلمي ما عندك kawo min abin da ke gurinki ya wa umma sulaimin ya ke umma sulaimin kawo min abin da ke gurinki fa'atat bi zalika al wannan khubz din wannan biredi ko gurasa ko yana da taba ana sai ta zo da shi فامر به رسول الله Sai الله عليه وسلم في النبي امرني ففتت سيتي اككري wannan gurasar ko biredi ko wannan wainar. akan ce fatta da ma'anin kakkare abu kamar yadda abu isaƙ al-ibri yake ta ta futtu fa'adaka al-ayyam fatta watan hitu bis maka sa'atu nahata da haka fa sai aka kakarya. wa surat alaihi ummu sulaimin ukkatan sai in musulmin ta tatso mai da haka ukkatan shine ainihin wato da wata jaka ce wacce ake sanya ainihin wato ta fata wacce aka keɓance ta don zuba mai a ciki amma yanzu ka iya cewa galan ko ko jarka ko da a lokacin suna da jaka da suke yi ta fata amfaninta kawai shine zuba mai a cikinta to ne da haka shi kuma al'asuru ne tatso abu da haka fa'adamatu sai ta ainihin wato kwaɓa wannan abin da annabi ya ce a kakkarya sun maƙala ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma sha Allahu an ya wannan gurasar da aka kai masu ko bire da kowaina da annabi ya ce a dawo da aka dawo gidan ya ce un musulmin ta kakkarya wannan biredin ko gurasa kowaina da aka kakkarya ta ɗibo mai a cikin wannan jakar da ta kwaɓa da sai annabi ya zo kan wannan sai ya tsaya sai ya faɗa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya faɗa akan wannan tukunyar sun maƙalar sannan sai ce e idan da asharati cikin mutanen da ya taho da su ya basu wanda su biyu suka shigo gidan daga shi sai abu tsala sai ya ce wa mutum goma izini su shigo fa na lahum sai aka yi musu izini fa akalu hatta shabi wannan mutum goma suka zo suka ci wannan gurasar kowannan wannan biredi ko waina sai da suka ƙoshi sun makaraju sannan suka fita sun makala sannan sai ƙara cewa sai idan lili da asharatin a sake kiran mutum goma fa azina lahum yi musu izini fa akalu suka ƙara ci hatta shabi'u har sai da su ƙoshi sun makaraju sannan suka fita sun makala sannan annabi ya ƙara cewa sai idan li idan li asharatin a sakewa mutum goma izini fa azina lahum shi mai gidan yayi musu izini suka shigo hatta akalil qawmu kullum har sai da mutanen suka ci abincin gabaki daya wa shabi'ul qaw wa shabi'u suka koshi wal qawmu mutanen kuma sun kai saba'una rajulan aw samanuna wajen mutum 70 ko mutum 80 abincin da ake ganin asali bai kamata ya wuce mutum ɗaya bai isar ba amma saboda mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai gashi da ya taso ya zo gidan sai gashi abincin ya ishi mutum 70 ko mutum 80 a cikin wata ruwayar wafi ruwayatin fama zala bai gushe bai yadda kulu asharatun mutum goma na shiga wa ya kurudu asharatun mutum goma su fita hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakala har sai da ya zamanto ba wanda ya rage daga cikin mutanen sai da kowa ya shiga fa akala kowa ya ci hatta shabi har sai da kowa ya koshi shumma tahayya'a sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun mahayya aha sannan sai ya ainihin wato shirya ta da haka jama'a ha ba'ada shi ne ya sa aka tara ta bayan sun gama ci gaba ki ɗaya fa'ida misluha hina aka lomiha sai ga shi kwatankwacin wannan abin lokacin da suka riga suka gama ci wasu riwayatin a wata riwayin fa'akalu asharatan suka ci su goma hatta fa'ala zalika bi 80 rajulan har sai da mutum ya aikata haka ga annabi ga mutum tamanin umma akalan nabi sallallahu alaihi wasallama sannan annabi ya ci ba da zalika bayan wannan wa ahlul baiti da mutanen gidan kun idan an ce ahlul baiti ya hada matar da mijin sabanin aqidar wa shi'a wa ahlul baiti saboda tsabar renin wa yau mutum biyar ne al-imamu hasan husaini ali bin abi talib na na fatima bas shi nan. sai kuma annabi muhammad wayannan su ne ashabul kisa'i ba wani mutum da yake musu a duniya cewa ba sa cikin ahalul baiti amma ahalul baitin annabi nau'i uku ne akwai na nasaba akwai na haihuwa akwai kuma na sukuna nasaba fiye da na ali ahalul baitin annabi ne ta bangaren nasaba domin ai kanin annabi muhammad to yadda yake ahalul baitin annabi ta bangaren nasaba haka yayin shi jafar yake ahalul baiti ta bangaren nasaba domin idan an ce zuriya ana nufin shi ne wanda ka haifa ai sai da na ali ba zuriyar annabi muhammad bane shi ko kuwa shi kanin shi ne sai dai surikin shi ne to sannan da hasan da al'imamu hussein da na fatima wa'annan ahalul baiti ne ta bangaren nasaba domin ƴaƴan annabi Muhammad ne amma matan annabi su kuma ahlul bait ne ta bangaren mai sukuna zaman gidan shi yasa za ku ga Allah da yayin suratul adab sai ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ilahu da haka ba yadda za ka yi a aurufi a wada'i na lugha asali in an ce ahalu to bai daukar wani abu ma sai mace ita kadai ita ce ahalu sai sa mutum yana mufradinsa da ya aure ba in ka haɗu da shi ba ka ce masa ya iyali amma da ya yi aure za ka ce masa ne ya iyali da kowa sun yadda a duniya iyalansa iyalansa ce amma annabi iyalansa ba iyalansa ba ana ganewa to don haka wata rako su'uran suka bar ragowa da haka idan an ce su'ur shine baqiyatu ta'ama raguwar abinci Wasu fi a wata riwayan summa afdalu ma wato sannan sai suka bar abdalu a nan wajen da abu abuƙau suka bar ma balagu jiranahum abinda zai ishi maƙotansu an gane wafi riwayatin an anas ƙala yake cewa anas jitu rasulallahi yawman sallallahu alaihi wasallam na zo wajen annabi wata rana wajattuhu sai da samu annabi jalisan yana zaune ma a sahabihi tare da sahabbansa wa qad asaba batnahu bi isaba annabi ya sa abin da ake daura ciki ya daure cikin da shi fa qultu li ba'd ashabihi sai nace wa sashen sahabban annabi wanda yake zaune da su lima asaba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama batnahu wai me ya faru annabi ya sa abin dauri ya daura cikin sa fa qalu sai suka ce min jui saboda inwa ne yace fa zahabtu ila abi talha sai na tafi wajen abu talha وهو زوج أم وهو زوج أم سليم بنت ملهان شيني مجن da haka wanda za su saurari raddin da za mu yi na takwas ko na tara da na goma da muke wancan rafidi su jira za mu yi cikakken bayanin bambanci tsakanin almar'atu da azzauju a ƙur'ani ba ɗaya ba ne faƙultu sai na ce ya abata ya baba قد رأيت رسول الله ناغا النبي فأصب بطنه بإصابة يا دولي تكين صدع أبن أكي دولي تكي فسألت بعد أصحابه سنة بيتاسا طالبان شي فقالوا سكتي من الجوء سبو دينواني ودخل أبو طلحة على أمي سي أبو طلحة يشيق وجمها يفياتا فقال سيتي متى هل من شيء شن ودنك أقوي وانا قالت تشي نعم عندي كسر من خبز وتمرات a wajena akwai kisar wani yanki na wato gurasa ko biredi da kuma wani dabino fa in ja'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wahadahu inda annabi zai ka zo shi kaɗai a shi ba'anahu to za mu ƙosar da shi da wannan wa in ja'a akharu ma'ahu qalla anhu in annabi ya taho da wani tare da shi ba zai ishe su ba wa zakara tamaman hadisi ya ambata hadisi cikakken sa shine abin da ya faru da annabi ya ɗibo mutane abincin da take ganin shi shi kaɗai zai iya ci ya ƙosar sai ga shi ya ciyar da wajen mutum tamanin ko wajen mutum saba'in yasa kullum nake ƙara maimaita a irin wannan majal ɗin na ce da yawan mutane rashin sanin ƙimar annabi muhammad sai ta kisawa a ce annabi ya ce wani ya tara ma annabi wani mutum an gane to wannan hadisi da muka karanta yanzu yana nuna mana wato abinda malamai suke ce masa halaccin firasa ne firasa hasashi, da kuma yin aiki da ƙara'i alama kaza da alama kaza da alama kaza ai abu talha annabi sallallahu alaihi wasallama ba ce masa abu talha ina jin yunwa ba kawai yanayi ya kalla da yanayin sautin da annabi yake magana ya iya fahimta cewa akwai matsala to kuma haka ɗalibai ya kamata ya zamanto suna ta'amuli da malaminsu ba sai ya yi tsara ba akwai wani malami da aka ba da labari yana karantarwa haka ake zuwa a cikin motoci da mashina amma wai su masu zuwa karatun in ba buɗe bakinsa ya ce musu yana da bukata ba ba wanda yake da hankalin da ya kamata su fahimci malamin nan fa da ya zauna yana karantar da su lailan wani hara yadda suke da bukata a matsayinsu na mutane shi ma yana da wannan bukatar ba samu wasu ɗalibai masu hankali ba bari su yi kwamiti tun da malam ya sadaukar da lokacinsa karantarwa kawai yake da daddare da rana yaya za a yi shi kuma ya rayu cikin mutunci kenan. wata rana matsi ya kai matsi wahala ta kai wahala dare ya ba abin da za a ci ya ji labari an yar da mushe na akuya ta mutu ya ce a biya a ɗauko ta ba ma ne gaira yanzu nan ba ma ne ne to sai daga baya magana ta fita su wayannan ɗaliban suka zo suna cewa ya malam ya malam zai haka yace masu aifa ma atani Allahu khairun a taku bal an antum bi hadiyatikum tafrahu yace abinda Allah ya yi min na kima ya fa abinda kuke ciki an gane to wannan kun ga yadda amma mu yanzu musamman ma a cikin hausawa bil aksi akasin abin da ke faruwa hausawa yanzu idan kana societin su kana karantar da su musamman inda za su ganka kana hawa mota kana da riga mai kyau to babu wanda yake da tunanin ya zaka rayu a'a su tunanin su ma yanzu ka koya musu karatu kuma su ɗauko matsalar su ta rayuwa ka warware musu shine wallahi mentality mutane yanzu wani ya taho aure zai ƙara amma kai ke so ka ƙara mai auren saboda kawai yana maka kallo ka tara kuɗin banza bari ya taho an gane shekara biyar da ta wuce akwai wasu za su zo da matsala ta kuɗi in warware musu ashe ni ban sani ba sai sun tafi sai su ce su ma sun zo sun karɓa tun da na je na karɓo wato kuɗin gwamnati ne na je na karɓo su ma sun zo sun yi ne sun karɓa shikenan da haka za ka faɗa min shikenan na ce to zan yi maganin su ba kuma na yi maganin su an gane to wannan shine mentality mafi yawancin mutane idan kana cikin sosatin hausa mai kuɗin haya ya zo an koro yayin shi makaranta ya zo an gane a rashin lafiya ya zo eh? Eh? matar shi ta haihu ya zo sanda ya aure ta yake kwantawa da ita ba wanda ya taya shi yanzu ta haihu to ɗawainiyar ba zai iya ba dole ba sai kun taru sannan zai iya wa zai iya ɗawainiyar mai menene ya zo mai menene ya zo na taɓa ba labari a nan wajen na ce akwai mutumin da daga jin labari lokacin an ce mataimakin shugaban ƙasa yana ɗaukar nauyin karatu na ana sa a gidan rediyon freedom na kano sai ya ɗauka in yazo zai ga gidana ya kai girman anguwan nan ne kawai kuɗin mota takanas ta kano ne ya taso ya ya zo wallahi matar shi tana bashi shi problem da ka aure yake so zai tsara kuma ni yake so in tsara mai auren amma tun da muka fito daga sallah ya ga mun ne mun dandamali mun zo na kofar gida to daga nan ya gane cewa akwai matsala an gani wallahi halin da ake ciki yanzu mutanen da suke aikin gwamnati da wanda suke harkar siyasa sai kun musu uzuri ba za ka gane haka ba sai kana da yan uwa mu yanzu misali da muke wannan matakin akwai wanda ke ganin cewa mustahili ne ba ma zai yi baka ce ka da kuɗi saboda dalilin shi kawai saboda ai ka san wane ka san wane kana da alaka da wane da wane su kuma wane da wane da wane da kake gani idan kana da zaman ka lafiya ka haƙura da abin da ke hannunsu shi ne za ka yi mutunci daga lokacin da ka buɗe makanka ƙoba kana son abin da ke hannunsu to baka da mutunci bisa ga ƙa'ida wancan sahabin da ya zo ya ce wa annabi faɗa min abin da in ne Allah zo sai ni mutane za su so ni me ya ce masa cewa ya ka guji duniya sannan ka guji abin da ke hannun wa hannun mutane da talifin mutane ko ai saboda ka san wani kana da alaka da wani ba ma zai yi ba a ce baka da kuɗi to yanzu idan kai saboda ka san wani baiwa a ce baka da kuɗi to in kuma shi wanan fa kaga shine min babu aula to sai mutane su ɗauko buƙatu na san zuciya yan uwanka da na zagaye da kai suna ganin kawai wani ma yana ganin cewa in ma bai kuɗi ba da gangan ne muguntakka ce ta sa bai kuɗi ba kai faɗin ba kai kuɗi ba eh? kuma ba haushi ya ce bi yadda lafiya ta yi daɗi ai baran mai ita ne ko to kai baka yi kuɗin ba amma yana ganin cewa shi in baka sa an buɗe mai hanyar da ya arziki ma wannan tsabar bakin ciki ne daga wurin to shi yasa da ka kai wani matsayi idan kana da yan uwa da wasu mutane da ke zagaye da kai abu biyu zai faru in ka ce zai ka yi kokari ka tsaya cikin abin da yake shine iyakan naka wanda za ka rayu da shi to za su zo za su yi ta zagin ka za su ce wani marowaci ne mugu ne bai da alheri in kuma ka ce za ka dinga musu alherin da kowa yake so wallahi ba za ka iya musu cikin abin da yake asalin haƙƙinka ba ne sai a cikin dukiya al'umma wannan shine halin da ake ciki a ƙasar nan Allah ta'ala ya shirye da mu to wannan yana nuna mana halaccin yin haka sannan hadisi yana nuna mana wato halaccin kira zuwa ga cin abinci idan mutum yana cikin masallaci da kuma karɓa haka ba laifi bane kuna zauna a cikin masallaci yanzu wani ya shirya abinci ya turo ne ke da Allah a zo a samu mutane a masallacin nan a faɗa masa akwai cin abinci in an turo kuma an ce ana kira kai kuma kai hakuri ka mutunta kiran wanda ya aiko din kun ga da annabi Abu Talha ya aiko ya mutunta ya tashi ya tafi sannan halaccin wato a halaccin abin da ya shafi kiran adadi na mutane zuwa ga abincin da yake ɗan kaɗan ne amma mu yanzu san kai ya mana yawa musamman ɗan najeriya mu abin kaman ka ce a ɗabi'ar mu yake a jinin jikin mu yake yanzu da za a zo da abu nan wajen ko da a ce adadin abin ya fi yawan mutanen da ke cikin masallacin nan wallahi in ba sa abu da wuya mutane su haƙuri a raba sai an yi wa wajen rabon abu ba haka bane shi kuma wanda zai yi rabon maimakon idan zai raba ya fara ba mutane daga baya sai ya ɗauka idan ya zo su ya fara ajiye na shi tukunna sannan ya ba mutane ko da ta ɓace bai kai mata shi da ya ajiye na shi ko kuwa haka ake Allah ya kiyaye sannan hadisi yana nuna mana cewa wato ummu sulaimin mama ana dan maliku tana da kaifin hankali ta yadda ta san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mamaki tasowar da ya yi akwai addu'ar da zai Allah zai iya samun abincin albarka shi yasa kun ga lokacin da ya ce mata ya un musulmin ƙadi ja a rasulullahi bin Nafi wa inda na ma nutsi muhimmai shi ce ta ce wa rasuluhu alam Allah da annabi su suka fi sanin mai zai faru to wannan yana nuhi akan kaifin hankalinta da sanin ya kamata ta sannan hadisi yana mana nuna mana yadda sahabbai suke da tsananin kulawa da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan hadisi yana nuna mana mu'jiza ne abinci dan kadan ya zama to yana da yawa da albarkar addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan halaccin cin abinci har sai an koshi amma koshin kada ya wuce gona da wa da iri bisa ga ka'ida na kuwa kulu washrabu wala tusrifu an gane a ci a sha sannan halaccin shigar da bako gidanka don girmama shi in yazo ya ci abinci in kuna da yawa sai a yi goma goma idan wa'annan sun shiga sai wa'annan su yi mai su fita musamman idan aka ce waje yana da kuncin da ba zai iya ɗaukar su ba idan sun shiga duka sai a ga wa'annan su fara ga in sun gama sai su fita amma kaga in muni in ba sa abatul mutsiri ne za a yi a nan ne wani za a fara jami'a an ce kai wani dan Allah kai hakuri a jira su fito zai ce ina ai shi san bai san wannan karatun ba zai ce ai malam ruwan da ya rike ka shine ruwa kaji ko kuwa an gane akwai abubuwa guda biyu a nan wajen da malamai suka ce suna da muhimmanci a ƙarƙashin wannan hadisi na farko maganin anas dan maliku da ya ce ya abata ya baba a cikin hadisin wannan yana daga cikin babi na ta'addub ladabi in ba haka ba ai kowa ya san cewa abu talha ai ba baban anas ba ne amma me yasa ya ce masa ya abata eh saboda yana auren mahaifiyarsa kenan kaga duk wanda yake auren mahaifiyarka ko ba shi ya haife ka ba inda mutunci ne kamata ka ɗauke shi uba shi yasa ba haushi yake cewa dole a ce da mijin iya baba ko kuwa haka ma bahaushe yake to wannan yana nuni akan ladabin anas dan maliku ne ta yadda wanda ke auren mahaifiyar shi ya ɗauke shi a matsayin baba yadda bai ma kiran sunan shi ya abata yake ce masa an gane sana abu na biyu wannan hadisi maganan ummu sulaimin da take cewa Allahu wa rasuluhu a'lam to wannan sun ce khasun fi hayati rasulillah wannan ya ce banta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sannan a zamanin nashi idan abu yana da alaƙa da addini sai a ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma yanzu tunda abu bai duniya in an tambaya Allahu a'lam musamman tunda yanzu wahayi ya yanki bisa ga ka'ida na kulla ya alamu man fi samawati wa man fil ardi ghaiba illa wa ma yashuruna ayyana yub'asun babu wanda ya san yaushe za a yi tashin alkiyama Babu na gaba babul qana'ati babin da zai magana akan qana'a mai kana'a za mu ji shi ne ka yadda da abin da Allah ya kasa ya baka na arziki shi ne kana'a wal afafi sannan da kuma kamewa sannan wal fisa ka zamanto dan tsaka tsakiya fil ma'ishat wajen neman abincin da zaka rayu an gane eh. alaikum salam eh eh eh a ai sahabbai daban ahlul baiti daban ai ana cewa ahlul baiti ne idan sun hada wato ‘ya'yanka da danginka da matanka kaga ba duk kuma ɗalibin annabi bane yake da alaƙa da matansa ko ‘ya'yansa ko danginsa ka fahimta kamar yanzu matarka a halin baitin ce haka ɗanka a halin ka ne ɗan uwanka in yana da alaƙa da kai ta nasaba a halin baiti ne yasa Allah ce wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra Allah ya halitta dan adam ya sa masa nasaba sannan yana da mai surukuntaka surukuntaka idan aure ya shiga shi yasa in ka auro mace daga sannan ka auro ta ta zama ahalinka da kuma daga ran da ka haifo shi ya zo duniya ya zama wa ahalul baitin ka ita macen ahalul baiti ke ta bangaren mai aure shi dan ahalul baiti ne ta bangaren mai haihuwa an gane to da haka wayannan bangarorin guda uku ban ahalul baiti na bangaren nasaba ɗan uwan annabi ahalul baiti ta bangaren wa haihuwa yayan shi ahalul baiti ta bangaren mai sukuna matan shi ka fahimta shi yasa ai dama arifin sahabi da haka duk wanda ya rayu da annabi idan yana da alaka da shi ta bangaren nasaba yayi imani da shi ya haɗu da shi akan imani sannan ya mutu akan imani a daidai lokacin shi sahabi ne sannan kuma ahalul baiti ne amma ba duk sahabi ba ne ake ce masa ahalul baiti sai in yana da alaka da gidan annabi sallallahu alaihi wa ka fahimci da matsalar take to walittisari da yin tsakatsakiya wajen filma ishatu wajen neman abincin da za a rayu tsakatsakiya ka yi riko da sababi wajen nema amma ka yadda cewa zafin neman ka ba zai taba baka arziki ba duk wayanka da dabara ka da sanin ya kamata ka da ana samun arziki ne da wayo da dabara to da sai ka dudduba ka gani sai ka ga wanda suka fi kowa waye cikin mutane su ya kamata su samu arziki da ana samun arziki ne saboda tsabar matakin ka na karatu to da ya kamata ya zamanto kowace ƙasa idan ka je wanda suka fi kowa karatu ya kamata su fi kowa kuɗi ba haka abin yake ba ko kuwa yanzu galibin ka ɗauki sistem na a duniya na masu kuɗi wanda za a ce wane da wane su ne masu kuɗi na duniya daga wane ce wane don Allah su suka fi kowa karatu wani ma fara karatun yake samu matsala sai ya bari sai kama wata harkar sai ga Allah ya buɗe kuɗin ya zo ya tara ya fi kowa arzikin ana lissafin masu kuɗin a duniya dole sai ya sa ciki ga wani da kwalayen karatu ya tara kamar da su kashe shi eh ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza amma ba yadda za yi haka za ka ga ya ya koma ƙarƙashin wancan yana rike masa fayil yana magana yana ofisa ko kuwa wal infaqi da kuma siyarwa wa dan misu'ali da zargin roƙo min gairi daruratin in ba da lalura ba da haka malamai suke cewa ilam ayyuhal akh al muwaffaq ka sani ya kai dan uwa wanda Allah subhanahu ta'ala ya dakatar da kai littariki ar-rashad zuwa ga hanyar shari'a annal qana'a idan an ce ma qana'a shi rida bima qasama Allah shine kai yadda da abinda Allah subhanahu ta'ala ya baka shine qana'a daga nan ne fa sai kamewa yake haihuwa duk mutumin da bai da qana'a Allah ya raba abu a rayuwa ya baka baka yadda da naka raban ba to ba zai zamanto kana da al'afafu kamewa ba shi kuma al'afafu shi ne adamu listi shirafi limafi aijin nasi ya zamanto baka wato leƙe-leƙe akan abin da ke hannun mutane an gane daga lokacin da za ka je kasuwa kai ka yi harkar kasuwancinka ka ci ribar abin da za ka samu ka amma kai ba shi bane a gaban wane da ya je shi nawa ya samu kuma ya aka ya samu karatai baka samu ka shiga matsala babu ƙana'a sannan babu al'afafu babu kamewa sannan ya zama to mutum kada ya dinga kai kukan halinsa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wa adamu shakawa alhal da gairil kabiril muta'al mutum ya zama to kada ya dinga kai kukar wani Allah subhanahu Allah kada ka ɗauki matsala ka kai kukanta wajen wani Allah subhanahu wa ta'ala sun don haka a sai zaman zamanto qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma min dabbatin babu wata dabba nan dabba a istilahin qur'ani ba dabba da muka sani ba domin akwai alhaiwanun nati dabba wacce take magana ana ce mata dabba mutum domin asalin dabba ya dubbu ne duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa ana ce masa dabba ya dubbu Allah ya faɗa yake cewa ma min dabbatin fil ardi babu wani abu da yake taka doron ƙasa illa alallahi rizquha fati arzikin ta yana wajen Allah sannan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin dukkan wannan yana cikin littafin Allah mabayyani wato lauhil mahfuz yana rubuce an gane to da kakka kakka wahalar da kankana shayin wannan bayani cewa da arrisku da al'ajalu haka suke tafiya sai arziku ya ƙare sannan al'ajalu zai ƙare duk abin da Allah ya ya rubuta maka za ka samu ko baka saki hanya mara kyau ba sai ka samu abin da Allah ya rubuta ba za ka samu ba ko ka saki hanyar ba za ka samu bisa ga ka'ida na man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid dan ka saki hanya kana neman duniya ba kai saka same ta yadda kake so ba yadda Allah ke so ka same ta haka za ka same ta an gane to wannan shine da haka za mu ga cewa wannan ayat tana cikin suratu hu a suratul ankabuti menene dalilin da yasa kuka ga Allah maɗaukacin sarki bai daina magana a cikin surar ba sai da ya maganin hijira sannan ya zo ya ambaci gizo-gizo a cikinta ya ce masalin labinar takazo masalin labinar takazo min dunin laha auliya aka masalin an kabuti baita sai yake wa inna awhana al la baytul ankabut law kanu ya'lamu mafi munin mafi raunin gida a duniya shine gidan gizo gizo me alakar suratul ankabuti da kuma Allah ya zo cikin ta ya ambaci hijira a ciki har ya ce wa annabi ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya kasata tana da yalwa sannan har ya je ciki ya ce wa musu wa ka'ayyin min dabbatin la ta'amilu rizqaha Allah yarzuquha wayyaku akwai dabbobi nawa ne wanda suke taka doron ƙasa ba sa ɗauke da arzikin su yadda Allah ya yi musu arziki Allah yana musu ishara su bar makka kasu su damu inda saboda matsalar addini duk inda suka tafi arzikin da suka bari a nan na Allah ne kuma can ɗin ma arzikin nashi ne da haka shi yasa yake musu Allahu yarzuquha Allah shi zai mata arziki shi zai muku arziki to a nan cikin ku yadda za ka ga sauran kwari suna fita suna neman abinci dan Allah wa ya taba ganin gizo-gizo tana fita tana neman abinci gida kawai za ta yi shikenan tana zaune da ƙwaro ya zo gifta kawai shikenan ko ka taba ganin <laughs> ba za ka taba ganin gizo-gizo tana yawo tana neman abinci ba kamar yadda sauran ƙwari suke an gani to shine wannan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya kara faɗa yake lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillahi ga talaka wanda suka tsare kansu saboda aikin addinin Allah wannan ana maganan ahalus suffa waɗanda suka yi hijira suka baro garuruwansu suka taho garin Madina saboda addinin Allah da Allah madaukakin sarki yayi magana cewa wato a bayar da kuɗi to sai ya ce waɗannan talakawan su za a ba Allah madaukakin sarki yace la yastati'una daraban fil ardi ba su da ikon tafiya su je su kasuwanci a dauran ƙasa an gani an fahimta yi ya sabuhum aljahilu aganiya min at-ta'aqqu wanda bai san su ba shine aljahil in ya gansu sai ɗauka ko mawadata ne saboda kamun kansu ba yadda za a yi in dai karatu za a yi karatu na gaske karatun da za ka yi shi da sunan karatu ka iya amsa kowane irin kalubale ya haɗu da wani abu ba zai taɓa yiwa ba da haka wanda suke cewa malamai fi sana'a yana da kyau malamai fi sana'a amma ba sana'ar ya zamanto suna yin ta indirect ba direct ba mai ma'adan indirect shine suna da wurare da suka kafa wasu ke kula da kasuwancin ba su ba amma wallahi ka zo kai mai ka tafi kasuwa tun daga safi sai dare ka dawo sannan ba zai taɓa yiwa ba a tsarin karatu ya zamanto da wanda ya zauna awa 24 karatu yake da kai da za ka fita ka je kai awa goma sha wani abu wajen neman abinci in ka dawo ma ka gaji watakila wanne da rigingimin da ka ɗibo za ka ji a can ko da rigimar karatun tana jiranka ba zai taɓa yiwa ba an gane so da haka shi yasa nake faɗa ma wasu alhamdulillah Allah ya rafa mana a cikin yawwa kuma da gani na kasan dai wa tabarakallahu a sanar Yawwa. ina nake ina nake ba abin da ya dame ka wa ma ursilu alaikum hafizina Allah bai turo ka ba ka zama mai bincike a kaina ba abin da ya dame ka ko kuwa yawwa awa 24 karatu nake ina nake yi me nake ba abin da ya dame ka bari ran da na zo nake ka ban kuɗi ka ce ba za ka ban ba ba shi kenan ba awa 24 in na ga dama sai yi karatu wanda daga kawai matsala tana faruwa ta cikin gida mun ci a gyara lazimi ne dan kana dan salafiya kuma ba za ka yi kuskure ba kai annabi ne ko mala'ika ne kai ai ba annabi bane kai sai muka ce to ga gyara ai gyara ba anan muka yi lakta ba kafin in tafi kuwa eh hattara sako zuwa ga yan uwanmu yan salafiya kai wasu sai suka zo suka hauru duk na taɓa salafiya na yi ma salafiya sharri na yi ma salafiya ƙage na ce a'a matsala ce a cikin mu a ji tsoron Allah a gyara ta an gane a ji tsoron Allah a gyara ta kuma ko satin da ya wuce ana yi magana dan fodi saboda ka kakka ɗauka duk wanda gaskiya ta zo kan faɗar ta zami don wa'iza ƙultun qultum fa'adilu walau kana za ba ai dole ce aiki yi in za ku yi magana ku yi adalci ko da mutum ko yana da alaƙa da ku to saboda haka sai suka ka haurar da duk wasu laji wasu koman da lokacin da zan ji daga nan na rafa babin su na ci gaba da harkar da nake na ce musu wallahi inda a ce wannan matsalar ba ta cikin gida ba sai da nasiha kawai za mu da duk wanda ya kuskura muka fara rikici da shi kan wannan matsalar ina da cikakken lokaci na bincike da karatu idan ka zo ka zauna kai awa ɗaya a kaina kamar raddi zan iya awa goma a kanka wallahi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walladina idza anfaqu wa'inda idan suka suka za ciyar lam yusrifu ba sa yin ɓanna sannan wa lam yaqturu ba sa yin quru wa kana baina zalika awama suna tsayawa tsakanin wannan da wancan an gane wanda yana daga cikin sifa na ibadur rahmani da ya faɗa cewa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi wa'ida wa idha humul jahilu jahiluna qalu salama wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halitta aljanu da mutane ba illa liya'budu sai dan su bauta mu ma uridu minhum min rizqin bana neman arziki daga wajensu wa ma uridu an yut'imun bana neman su ciyar da ni saboda inna Allah huwa ar-razzaqu shi arrazaƙu ne ba wai arraziku bane kawai mai azartawa a'a arrazaƙu ne sigatul mubalaga ne duk wanda ka ganshi da arziki kaɗan ko mai yawa Allah subhanahu wa ta'ala shi masa shi yasa annabi Ibrahim ya ce wa mutanansa faftagu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wajen wa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace inna Allah huwar razzaqu shi Allah shine ar yana so ya nuna maka cewa duk wanda ka gani da arziki idan ba Allah bane ne to Allah ne ya masa shi kuma Allah ba wanda ya sai mai arziki wa huwa yut'imu wa la yut'amu shi ke ciyar da kowa shi ba wanda ke ciyar da shi wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shi kowa ke neman kariya da shi shi bai neman kariya da kowa subhanahu wa ta'ala dan haka sai yake cewa amal ahadithu amma hadisi faqad taqaddama a mafi yawancinta ya gabata fil babaini ne a bababbuka guda biyu da suka gabata wa mimma lam yataqaddam daga cikin abin da bai gabata ba an abi hurairah ta anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce laysa gina an kasratil arabi ba wai wadata bane yawan tarin dukiya da mutum yake gani a ido walakin nan gina ginan nafsi sai dai wadata ita ce wadata ta zuciya a satin da ya wuce mun faɗa mun ce wani malami ya ce nafsu ta da za'u an tafi na faƙirata dan adam yakan yi rafi idan talauci ya same shi wal kairun khairun min ginan yatiha kuma ka zauna da talaucin ka yafi Allah ya baka wadatar da zaka zo ka zama mutakabbiri dan kama kana sai ce wa ginan nufusi huwa al kafafu fa in abad wadata ta rai shine Allah subhanahu wata'ala ya sa maka kana'a da kamewa idan kore ta ki wannan yace wa jami'u ma fil ardi la in za a dauki duk abin da ke cikin ƙasa a baka ba zai ishe ka ba ba zai maka ba shi yasa har nake cewa kowanne mutum ya roƙi Allah idan zai baka kuɗi Allah ya sanya kuɗin a hannunka ba a zuciyarka ba idan Allah ya saka kuɗi a zuciyarka to ka shiga bala'i shi yasa kullun kawai sai dai ka zama allazi jama'a malam wanda kawai kullum tara kuɗi yake yana ta lissafin su ya hasabu anna malahu ganin yake ma kawai kamar saboda tsabar kuɗin sai ya dawwama a duniya ana bani wani labari aka ce wani bawan Allah a shi ustazu ne shi da shi ake tafiya a cikin wani jirgi tare da manyan mutane in fatawa ta addini ta taso a tambaye shi idan lokacin sallah ya yi sheke da limanci sai sai ya nemi abu wata rada wajen mai gidan ya ce mai sai mai gidan bai mai ba sai da ya bari ana cikin jirgi a sama sai ce to jama'a muna cikin haɗari ba don wallahi komai zai iya faruwa da <laughs> shi kuma mai gidan bai shirya mutuwa ba wallahi da faɗan wannan ya ɗauke wuta ko motsi ya kashe wai ba daga an ce to jama'a wallahi kowa ya shiga cikin tetayinsa wannan saman da muke ciki ba dole bane a sauka don wallahi ana cikin haɗari shi kenan wala malam ana sakkowa daga iyafar daga nan sai asibiti wajenin shi hawo Allah ya kiyaye da haka hadisi yana nuna mana wadata mai amfani wacce ake yabo ita ce wadatar rai kun ga ai annabi ba wai ba a samun kuɗi ba ne bayan an tafi madina an fara yaƙi yaƙi ana samun kuɗi ko kuwa amma shi annabi wadatar zuci yake da ita don ya roƙi Allah akan ta cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal min wal gina wadatar Allah ya ba da ita ta waje amma ta zucin ta fi tawa ta waje shi yasa in ka zo ma da matsala babu sai ce jira kana kallo zai tsallaka ta ya ɗauko kayan bashi ya ce kai gashi bai kaka je ka biya bukata ka shi yana wuyansa sallallahu alaihi wasallam saboda dukiyar da Allah ya sa a hannun shi ya sa bai sa dukiyar a hannun a zuciyar shi ba har Allah sai da ya ce masa wa'amma sa'ila idan wani ya zo yana tambaya Allah ya ce kada kai masa tsawa sallallahu alaihi wasallam yasa nake faɗa ƙala rawi Allah ya ji kansa wani ya ce mai aku malamai ne magada annaba ya ce ya ce shi da yana son annabi ya ce malami magajin annabi a garin nan yana da wahala ko kuwa ko kuwa in aka ce ya ce ina ya ce yana dai san annabi amma malami magajin annabi ai da wahala malam an gane da shi yasa in ka zo gidana shi annaba akwai baitul mali ne a gidansa da Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanha ni kuma ba baitul kuwa a gidana ko kuwa in dai ba karatu da fatawa zai kawo ka ba ko kuwa ka bari sai ran da federal gamman ko gwamnatin jiha ko ta local gamman ka ji ta fara yankar wani giran ana hankaɗo mu to sai ka zo kai ma sai ka haɗa biyu yanzu akwai baitul wani abu a gidana sai in baka karatu sai in baka kuɗi amma haka kawai ko kuwa gwamnati ba komai take an taimaka kuma ka zo ka min kikam a kofar gida ka kantare kaman kaban ajiya a ina wannan karatun ina yin sa ne don mutane su gane warawara yadda karatun yake an gane to saboda haka hadisi yana nuna mana cewa wadatar rai yana haifuwa ne daga ainihin wato kana'a sannan hadisi na gaba wa an abdullahi bin amru anna rasulullahi qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce qad aflaha man aslama duk mutumin da ya musulunta ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya rabauta wa ruzika kafafan sannan aka azurta shi da arzikin da ke isassa wa qanna'ahu Allah sannan Allah ya sa masa qana'a yadda bima atahu da abin da ya bashi lawahu muslim wannan hadisin tarjama sa ko fasara ta gabata a baya wa an hakim bin hizami fa atani fi annabi ya bani sun masa'altuhu sannan sai na ƙara tambaye shi fa a tsani sai annabi ya ƙara bani sun masa'altuhu fa a tsani na ƙara tambayar annabi ya ƙara bani sun maƙala sannan sai ya ce masa ya hakim ya kai hakim inna hazal wannan dukiyar da kake ganinta sai ya ce masa wato kore ne kuma yana da daɗi da haka khadirun hulwun malamai suka ce ya shi bihul fatihatul khajaratu wato ya kama da wato ya shi bihul fatihatul yi kama da afur kore alhulwa mai daɗi me yasa annabi ya kwatanta kuɗi ya ce inna hadal mala khajirun hulwun limailin nafsu ilaiha wa hubbihi lahu saboda ɗan adam yana da son kuɗi da haka ita kanta malu da ƙur'ani yake yawan faɗa inna ma amwalukum jam'in almalu ai masdar ne ko isim masdar ne daga malu yamilu mailan wa malu saboda karkatar da dan adam yake yawan zuwa ga kuɗi shine wani malami ya ce ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malu naga mutane sun karkata ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malu naga mutane sun karkata wajen wanda yake akwai malu a hannunsa da haka sai annabi yace faman akhadahu duk mutumin da ya karɓi wannan dukiyar bisa kawace nafsi wato ya karɓe ta ba tare da yana kayan abin da ke hannun mutane ba burika lahu to Allah sai sanya ma abin da ke hannunka albarka wa man akhadahu wanda duk ya karɓi dukiya bi ishrafi nafsi da kwaɗayi a ransa na abin da ke hannun mutane lam yubarak lahu fihi to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cire albarkar da ke cikin dukiyarsa wa kana zai to ne kallabi ya akulu wala yashba zai zama kaman wanda yake ci amma ba zai koshi ba wal yadul ulya sannan annabi yace hannun da ke sama khairun min al yadis sufla fa hannun da ke sama mai annabi yake nufi dole duk sanda za a bayar haka sannan za a yi mai za a karba sai ka samu hannun da zai bayar shine a yana hannun da zai karba shine a yana a ƙasa to ai ɗabi'a ne dama wanda yake baka kai da ake ba an yi mai an fika ko ba haka bane ke sa nake cewa wanda Allah ya ba su a su yadda da jarrabawa gara kai Allah subhanahu ta'ala ya baka ya samu wani bukata ya taho ka bashi idan Allah ya ga dama sai ya kwaci ya ba wani kuɗin kuma ya sa maka bukata kai mana sai ka tafi bayan da ka iya to shine yake cewa qala hakimin sai hakimin yace fa qultu sai nace ya rasulullahi ya rasulullahi wallazi ba'asaka bil haqqi na rantsi da Allah da ya aiko ka da gaskiya la arza'u ahadan ba'daka shia wallahi ba zan ƙara ainihin wato neman wani abu ba bayanka hatta ufarika duniya har sai na rabu da wannan duniyar fakana abubakar abubakarin abubakar ya kasance yana khalifan musulmin shekara biyu da yi ya da'u hakiman wannan hakim ɗin yana kiransa liyu tsiyahul a tsaya don ya ba shi kyauta in ma ta saka ko ta baitul mali ta gwamnati amma fa ya aba an ya kubala minhu shay'an amma yanzu ya ki karba saboda annabi ya mai magana to tun daga lokacin ya ɗauka wa annabi al'auri yace shi kuma ya rintsi da Allah ba wani mahaluki ma ba wai maganan yi roƙo ba a bashi ma ya karɓa wallahi ba zai ƙara karɓa ba to abin ma fa da yake haƙƙin shi dukiya ta bai tilmani za a ce ya ya karɓa a ce a isan ayyaya ma annaba alƙoli ba wani mahaluki da zai ƙara shi wani abu ya karɓa thumma inna umar da Ahu da yi watsiyahu haka umar sai na bakar ya shekara biyu akan kalifanci da wasu watanni umar ya zo ya shekara goma ana yin hatu na yaƙi ana samun ganimomi ana samun kaza haka za a ce masa ya zo ya karɓi nashi haƙƙin da ya kamata a bashi a gwamnati fa ba an ya tsibala sai ya karɓa fa ƙala sai ya ya ma'ashar musulmina sai da na umar ya ce ya ku taron musulmi kuma ala Ya ce ina so ku zama shaida Allah ya zama shaida gobe alkiyama akan An ni a'ridu alaihi haqqahu ina bujiro masa da haƙƙinsa allazi qasamahu Allah lahu fi hadha al-fai wanda Allah ne ya raba ya ci a bashi a cikin wannan dukiya ta fai'u amma fa ya aba mun san cewa dukiya ta fai'u ita ce wacce aka samu hannun makiya ba tare da an ba ko ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walin rasuli wani zurko ba dukiyar da aka samu ta hanyar ganima ta hanyar yaƙi ita cewa ganima shi yasa ko satin da ya wuce ai na yi magana nace in banda mutanen mu sun yi sakaci ta yaya ma ka bari wa dan shi'a kana ahli suna da yana faɗa maka wai kana ci da addini bayan ga cikakken dan ci da addini barawo ka zo ka sunnanta satar kuɗin mutane da sunan kumusi ai na faɗa musu babu inda annabi ya rayu shekara ashirin da uku ya ce duk wanda ya je samun kuɗi ya raba biyar ya ɗauki hudu ya kawo mai ɗaya shi yasa da mahadi zai shiga ramin tsira a iraki ya ɓoye bai naɗa kowa bai ce kai ka zama wakili wanda suka saurari littafin da muka fara a kan shi wannan mai takin bal na qadhu bai haqqi alal za su ji matakai biyar da na faɗa a shi a wanda kuma su ya fara da su an gane to shi ne yake cewa fa ya aba an ya amma ya ƙi karɓi haƙƙinsa falan yarza'u hakimun ahadan minan nasi da haka hakimun bai sake neman wani abu a hannun mutane ba ba'adan nabi bayan annabi hatta tuwusiya har sai da ya rasu muttafaqun alayhi yarza'u bira'in thumma zayyin thumma ham Ai lam ya'khudh min ahli sha'an bai taba karba komai a hannun kowa ba wa asalu ruz'i shine annaqsanu tawiwa abu ai lam yanqus ahadan shay'an bil akhdh minhu bai tawaye abin da ke hannun wani ba ta hanyar ya karba abin ya rabu wa ishrafun nasu shine taqalluha leke-leken itare din wa tsam'uha da kuma bi bishai da wani abu wa sakhawatun nafsi wa hiya hiya shine adamul ishrafi rashin ya zaman torai din tana leke-leke ila shay'i zuwa ga wani abu wa tsam'i da kuma kwaɗayi fihi a cikin sa wal mubalati bihi wa sharrihi da kuma damuwa da wannan abin da kuma sharrin wannan abu wannan shine Daka in kana so ka zauna lafiya a tsarin yadda Allah ya duniya haka za ta ci gaba da tafiya bisa ga ka'ida na wa rafa'ana kun fauka ba'din darajati Allah ya ɗauko wani ya saka akan wani to kullum idan muna so mu zauna lafiya sahabban nan da muke gani ba su zauna lafiya ba sai da suka ɗauki wannan shine ka'idar su ta rayuwa idan a harka ce ta bin Allah to ba sa yadda wani ya shiga gaban su rige-rige suke a harka ta duniya kuma da nassin qur'ani wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim amma mu sai muka akasa galibin rigingimin mu yanzu kaso goma daga ciki takwas akan duniya ake yi akan Allah kuma oho ba a yi to gaskiyar magana ba haka ya kamata ba Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace ana nuna lokaci yayi hadisi abin da ya kunsa ya kunshi bayani akan karancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda annabi yakan yi kyauta ya baka kyautar da kyautar da ba za baka jin tsoron talauci in yama kyauta sannan yin nasiha da kuma kwaɗayi akan abin da zai amfanar da mutane wato lokacin gabatar da taimako saboda rai tana kasancewa wato wani lokaci tana buƙatar wannan sannan mai bayarwa ya fi wanda ke karɓa sannan tara dukiya ba tare da bukata ba wani lokaci galibi cutar da mutum yake bai masa amfani sannan kamewa dangane da barin abin da ke hannun mutane musamman ma idan babu bukata ana bukatar wannan in bukata ba ta taso maka ba baka shiga cikin wani yanayi ma to ka haƙura da abin da ke hannun wa mutane in kuma bukata ta taso to ka nema gwargwadon bukatar in ka biya bukatar ka ka ci gaba da wa harkarka to za mu zo abin da zai biyo bayan maganar roƙo zai biyo baya sannan hadisi ya nuna mana hakim dinnan bin hizam dinnan ya cikawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alƙawarin da ya masa wannan me yake nuna maka abinda muka faɗa maka ce sahabbai ba sa yin ƙarya ba sa yi kaga ai annabi ya bar duniya ko yana da dama ba wani wahayi da zai sauka idan annabi ya bar duniya warware kuma in ya warware ba wanda zai sani kuma haƙƙi ne inda ya karɓa bai saba ma Allah amma hadisi yana nuna mana da duk wanda yake shugaba ne musulmi ya yi ƙoƙari waɗanda suke da haƙƙi a kan abu ya tabbatar haƙƙin ya ji hannunsu tun da kun ga shi sai da na umar wannan mutumin da ya san cewa yana da haƙƙi a dukiya ta fai'u to sai da ya tabbatar da cewa sai dukiya ta yawa hannun shi da ma ya ƙi amsa sai da ya tara mutane ya ce mutane su zama shaida a kan wannan saboda ko da za a je alƙiyama wannan haƙƙin nashi ne amma ya ba shi ya ƙi karɓa wannan yana daga cikin haƙƙin da ya kamata shugabanni in kun ce a yi abu haƙƙi ne na mutane to ku dawo kuma ku bi daga baya ku tabbatar abin da kuka sa a yi haƙƙin mutane ya ji hannunsu ko bai je ba don wallahi Allah ya tambaye ku kan shi kuma ba wanda zai tsamfa tambayar gobe kiyama a madadinka kai aka ɗorawa amana kuma kai za ka yi ne kai za ka kula da ita sannan irin wannan wato a istibabu al-istishhad ala man aba akaza haqqahu neman a zo a ba da shaida akan mutumin da ka ba shi haƙin shi yace ba zai karɓa ma to sai ka kira wasu ka ce to da Allah wani ku zama shaida akan wani na ba shi haƙin shi ya ce ba zai karɓa ba saboda ko da wani abu zai taso in ba haka ba yanzu tun da Allah ya jarrabe mu da masu zagin sabai wani ba sai ya zo ya mace da na Umar Sharri ba ya ce gashi nan wani ma ai haƙƙin shi ya hana shi amma yanzu da ya tara shaidu ai kowa ya san cewa bai hana shi haƙƙin shi ba shi ya tsalautar da wa haƙin nasa Allah ta'ala ya sa mu dace wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh